لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درس من الأليل أمامين دهدو كتاب قلوب المرام ما ابن حجر الأسقلاني رحمه الله من أجيد كتاب الصيام ومدام كرنت فرصا باب العيد القار هو قيام رمضان مثال يوكو كان يقرن تحديث من تقريبا في رقوم الشاشرة زوار حديث من تقريبا في رقوم الشاشرة إن شاء الله تعالى ودنا حديثي سنة كرن تتمو دليلي ودن دفكي تبطر بإيد sunnar manzon Allah jarirai waɗanda suke tabbatar da ibada ta itikafi tana cikin ibadu waɗanda suka tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga Abu Hurairah Allah mu da suke fara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala أبو بغير النبي صلى الله عليه وسلم ياسر من قام رمضان وندى جيوان أيوار داري فوتى رمضان فتواندى جيوان خليت إبادة فوتى رمضان إيمانا واحتسابا ما تقريعي أيوان خلال نم لنا تعليد إيمان kuma yana tare da fatan ya samu lada bushira lahu ma taqaddama min dhanbi <clears throat> za a gafarta masa wato zunubin sa wanda ya gabata mutafaqun alayh al-imam al-bukhari ne rubuta hadisin kitab as-sawm باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونيه رواية الإمام البخاري من قام ليلة ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من خلفه أبو هو أبو داود بن النبي صلى الله عليه وسلم على حديث هدى لوندا يسأل وانشري أنا ما تقبلوا أوسع رمضان ya kafa wata lafazin wanda ya yi tsayuwar dare saboda fatan dacewa da zafi kafin da kuma wanda ya yi azumi na wata ramadan dukkan sharaɗi guda biyu yana tare da su imanan wasu sa'adu matukar mutum ya yi tare da imani da kuma fatan ya samu lada to Allah zai gafarta masa da su da ya gabata hadisin yana fashi da muslim أصحاب صلاة المسافرين بعض الترتيب في قيام رمضان وهو التراويح هكذا حديث الإمام محمد يا روي سود لفظا إيه؟ كحديث بخاري بن صالح لمقام أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتداء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر أنا cikin kwanaki goma waɗanda suke ƙarshen watan ramadan wanda ya tsaye wani saboda fatan ya dace ba wato ladin da ake samu a cikin wannan tsaye Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa zunubinsa da ya gabata wannan riwayar al'imam muhammad ita ma ta inganta kamar yadda ta zo cikin salatu sahiha hadisi na dubu da dari hudu saba'in saya ta wannan hadisin yana ɗauke da abubuwa guda biyu muhimmai abu na farko shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya yi tsayuwar dare a wata ramadan mutum ya yi azumi na wata ramadan matukar ya yi shi yana tare da imani da fatan ya samu lada ta haka yasa azumin kafiri aikin banza ne bai samu lada ba a gano samun ne ko da yayi shi akwai sharadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imanan wa ihtisab dole ne kafin ka samu lada a kan aikin ka yi shi kana tare da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya faɗa kuma ya kasance kana fatan ka samu lada me ake nufi da al wannan yana da muhimmanci yana da muhimmanci da yawa kuma muna kuskure a kansa tun hajjar cikin harsun bayani a shahin wannan hadisin a mujallar na shafin ɗauke talatin da takwas ya ce wal ihtisabu talabu sawabi min al-mali abin da ake nufi da ne shine kai ibada kana fatan za ka samu lada kana fatan za ka samu lada dan kai wannan ibada da wannan fatan a zuciyarka shine za ka samu da zunubinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka na al-imamu al-qawi mai sharhi sunan abi dawud kace abin da ake nufi da azumi ko kuma tsayuwar dare tare da fatan a samu lada ya sumu ala ma'anin tarhib mutum zai azumi yana mai kwaɗayi da samu ladan da aka ce ya azumi yana yana fara fi sawabi uh, fa'ati jibiha ya zamanto yana ainihin fatan ladan da aka ce mutum ya yi azumi zai samu ko ko da aka ce idan mutum ya yi tsayuwar dare yana lafiya zai samu to ka tashi cikin dare ka yi lafiya kana fatan ka samu wannan ladan fatan ka samu ladan sannan kuma akwai sharadi ga wannan aiki kamar da imamu sabbabi yake faɗa yana cewa tsayyibatun shanasu nafsuhu ya zama ka yi ibada ranka tana jin daɗin wannan ibada da kai gaira mustaqilin ba tare da mutum yana jin nauyi lisiyamihi wannan azumin da yake yi kai azumi amma kana jin nauyin azumi kana jin kana wahala kana jin wato kamar dole aka sa ka kai ba don kana jin daɗin shi ba akwai wannan tunani a zuciyar mutum ba zai samu ladan shi ya zama kayi azumin nan ba ka jin nauyin ibadar da Allah ya dora maka wala mustasilin li ayyali sannan ba ka ganin kwanakin ramadan sun daɗe ya kamata a ce ramadan ya wuce wannan yasa kake gani da za an ce ma wata ya dan yi digirin da yana cikin mutane suna harbuka suna tunzura saboda sun kosa a wuce ramadan shi ko abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shine kai azumin kana fatan ka samu ladan da ake samu a cikin ramadan idan mutum yana da wannan fatan da zai ringa Allah Allah ramadan ya wuce ko da wata bai tsaya da kai wani ciki ma kake saboda an samu ƙarin kwana guda wanda zaka bauta ma Allah kuma bayan al-imam al haka ne wanda yana cikin fasul bari bayan da imam hajar ya kawo ba kuma azumi kadai bane ko da sallah ce duk wata ibada da aka ce kai dole sai ka yi fatan ka samu lada akan ibadan ba ma kuma ibada kawai ba haka ciyar da iyali ana ciyar da iyali ka ba za a rubuta maka ladan ciyar da iyali ka yi fatan ka samu lada domin akwai wanda ke ciyar da iyalinsa kana ganin ba ibada ba ce amma idan kana fatan duk abin da ka ce da ka akwai lada kai to za ka samu lada kai wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo waɗannan sharuɗa guda biyu imanan wa ihtisaban kafiri ala da musulmi da ya abu a ashi da rabo sai idan yayi fatan ya samu lada wannan kalma ta al-ihtisab gaskiya kalma ce take da muhimmanci yana da kyau mu yi la'akari da ita ibada da zaka ba ma ciyar da iyali ba ko da kanka don hadisai sun kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ciyar da kansa ta hanyar halal ba ta ya samu lada Allah yana rubuta masa lada nan ma sadaka kai amma sai ka fatan abin nan da kake yi akwai lada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wannan shine abu na farko abu na biyu da hadisin mai dauka shine النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تقدم من ذنبه ثم سمين دي أيوة جري أو رمضان الأشياء ناتلة وهي الله الذي كفر قامة ذنوب سجع يقبار ابن حجر جميل وأن كما ما تقدم من ذنبه كيف تباري النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله زي قافر كاو مسلم عدين جاي قباري laifukanka waɗanda sun gabata waɗanda irin laifuka da ke ismu jinsi bugawa bai sanawar da ni a zunubi ya gane cikin zunubi da mutum ya aikata wannan shi ne zahirin hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an ware wani zunubi daga wani zunubi ba illa dai cikin jimhur annabi mahsusa akasarin malamai suna cewa ba cikin zunubi ba ne kai da ya ke gafarta wa mutum ana gafarta wa mutum ne kananan zunubi saboda wasu dalilai da suka zo a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali suratul nisa aya ta 31 in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum idan kun yi su manyan laifuka za mu gafarta muku wato wato zunubai da kuka aikata wani usulukun mutanen da karima ya nuna cewa akwai zunubin da ba za a gafarta maka ba dole sai ka tuba dole sai ka bar sabon Allah haka ko da mutum ya kiyama bawa ko abin ya raba bawa. ba a cewa za a gafarta masa cikin zunubi saboda wannan sharadi sai ya ne kwanci babban laifi kafin Allah ya gafarta saboda sharuɗa na tuba sharuɗa da tuba ya zama ko akwai nadama an daina aikata laifi to sannan sai Allah ya gafarta mu ba wannan dalilin ya yasa jumhur wa akasarin malamai suna suke cewa zunubin da za a gafarta maka su ne kanana ba amma akwai malamai da suke cewa ba wai kananan zunubi ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta wa mutum zunubin sa da ya gabata saboda ya yi kiyamu ramadan ba wai kananan zunubi ba ne kadai daga cikin waɗannan malamai akwai ibn hajar shi kansa wanda in ka duba shehin wannan hadisi cikin fatul bayani haka nan ibn taymiya ya kawo dalilai ya kawo dalilai da yawa a cikin littafansa musamman musulmi fatawa wurare da yawa ya kawo hujjoji waɗanda suke nuna cewar ba wai ƙananan zunubi kaɗai ake gafarta wa mutum ba idan dai kai tsayuwar dare a wata ramadan wanda shi ne salatu tarawih ko a ce mai sallar tahajjud ka tashi cikin kai kai ibada saboda ka samu lada da ake ba mutum saboda ya raya dai ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a gafarta wa mutum zunubin sa da ya gabata zunubin sa wanda ya gabata kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ware kananan zunubi da manyan zunubi ba bai ba ya ce za a gafarta wa mutum zunubin sa wanda ya gabata don haka yana shafan hatta manyan zunubai da ka aikata Allah zai gafarta amma idan kaba'ir ne akwai ayar alkur'ani da sun nuna cewa dole sai ka bar wannan laifi abin nan Allah zai gafarta maka amma akwai sharadi akwai sharadi na gafara game da wanda ke aikata babban laifi da nake shirka da sauransu dole sai mutum ya bar aiki ya yi nadama da sauransu wanda da damar ita ce Allah ta tabaraka wata'ala yake cewa in tattali kaba'ira ma tun hauna an kaga sharadi ne ce kun nisanci manyan abubuwan da aka hana ku to sannan sai Allah ya gafarta muku kanana ibn hajar a cikin fatul bari yana mujallar na goma sha biyu sha biyu da riyar talatin da hudu yana magana akan wani irin zunubi ne ake gafarta wa mutum ya ce akwai masana ciki da yawa daga cikinsu akwai al'imamun nawawi wa jama'atun waɗanda suke cewa inna zamzan labi fa'alahu kana min as-sada'i zunubin aka aikata wanda za a gafarta maka kanana bi dalili anna fi baqiyati al-qabr annahu كفرت الصلاة بناء على أن الذي تكفره صلاة من الذنوب الصغائر للكبائر idan aka ɗauka saboda kayan azumi za a gafarta ma zunubi shi ba to ai sallah ma haka tana gafarta maka zunubai wani irin zunubi ne sallah take gafarta maka ƙananan zunubi sauraka da sallah da azumi matsayin su guda ne dukkan su rukunai ne na musulunci idan sallah domin tsakanin wannan sallah da wancan sallah ana gafarta ma ne tsakanin juma'a da wata juma'a ana gafarta ma ne ya nuna cewa sallah rukuni ne ana gafarta ma kananan zunubi ba tare da kane da gafaran Allah ba saboda kawai kai sallah a dalilin alwala ana gafarta ma zunubi a dalilin sallah ana gafarta ma zunubi ko da baka ce Allah ka gafarta ne ba dole shi ake nufi da alkafara aiki ne wanda dalilin sa ake kankare ma laifi ba ka nemi Allah ya gafarta maka amma Allah ya gafarta maka to saboda haka shi ma azumi haza huwa aksaru sallah abinda akasarin malamai ke faɗa shi ne shi ma azumi kamar sallar idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za a gafarta maka zunubi saboda yi tsayuwan dare a watan ramadan da yana nuna za a gafarta ma kananan zunubi ne to amma waɗannan manyan masana hadisi kamar ibn hajar ibn taymiya al-imam an-nawawi suna cewa wa qad tukaffiru salatu ba'd al-kaba'ir sannan ita kanta sallan ba wai ƙananan zunubi take kankarewa mutum ba idan mutum ya yi sallah mai kyau hatta manyan zunubi tana kankarewa mutum man tasura tafawuhu masalan haythu salaha li an yukanna addan kaseeran min salati misali shi ne mutum yana yawan nafila kusan duk wata nafila da sunna take ayi yana yin nafila ta sallah da aka zo azhar sai nafilin sunna ta tabbata yi. idan aka zo asar zai yi magrib zai yi isha'i zai yi yana yin akai akai ana nan har aka waye gari kananan zunuban masu tsari saboda yawan kulawa da nafilan lam yakun alaihi min as-sahari aslan sai zama to babu sauran ma karamin zunubi a tare da shi au shay'un yasiru ko ko ya zama zunubin duka wato sun kare sai ɗan kaɗan وعليه كثيرة واحدة مثلا فإنها تكثر عن ذلك ما لم تكشف إذا ينما أقول والذل بي ديما الله wanda dama an ce sai ka nisance shi to kuma yanzu ga shi kayi na filfilu saboda yawan har ma duk ƙananan zunubin ta an goge amma akwai babban zunubi wanda ba a goge ba to ya za a yi fa innaha tukaffiru anhu zalika nafilar da kai a dalilinka da sai Allah ya goge maka laifin babban zunubi saboda Allah subhanahu wataala la yughi'u ajra man ahsana amala tunda kayi nafila nafila ana ta goge ma kananan laifin har kananan laifin sun kare akwai babban laifi da baka bari ba kananan laifi sun kare kuma ga nafila ya tattara kuma ka'idar lafiya ita ce ta goge laifi sai Allah dauke ce to ku je ku goge babban laifin wanda ya saura gare shi saboda wannan ka'ida ne don haka yasa malamai ke cewa hadisin nan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato haka din ne inda za ka dauko sauran hadisai ka auna da abin da ke karanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gofiyar lahu ma taqaddama min zambihi manzo Allah ya fi mu iya lalace amma bai ce kananan zunubi ba sai ce Allah zai gafarta wa mutum zunubansa waɗanda suka gabata kaga ya nuna za a gafarta masa matakin farko kananan zunubi amma in sun kare fa har ma babban zunubin za a gafarta maka saboda kulawa da nafila wannan ya samu bayanin malamai kamar da muka faɗa akwai ibn taymiya wanda yayi magana akai cikin majmu'u fatawa da 7 shafi amma duk haka wannan bai baka damar tunda ka ji fallalan yin nafila nafilar ko ta falla ko ta sabra ta farilla ko ko ta kiyamun lai wannan bai baka damar ka kama saba ma Allah saboda kana kiyamun lai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati zaran ka tashi ibada da nufin ka yaudari Allah Allah ya riga ya san zuciyarka ya riga ya san zuciyarka bari saba ma Allah don ki tashi qiyamul layl a watan Ramadan saboda Allah ya gafarta min zunubi na gaba daya kaga tunaninka shine za ka yi ma Allah yaudara yana daga cikin mafi girman zunubi akan musulmi ya ce zai yi wa Allah dabara Hila kana da haɗarin da Allah shi wanda ya sa littafin fatawar lajina musallar na 23 shafi 361 aka ce laisa ma'ana hadhihi mukaffirat wa ma fi ma'naha an yuqaddima al-insan ala al-ma'asi wa shahawat wa yusirru 'alayha wa yusirru 'alayha bi hujjati an ya'mala hadhihi al-hasanati fatukaffiruha wannan ba dalili bane wanda ke nuna maka cewar kana da damar ka saba ma Allah saboda ai kana jira Ramadan ya zo za ka tashi kai kiyamul kai Allah ya farka maka wannan zulumi ko kuwa akwai wani azumi na nafila wanda idan ka yi shi za a gafarta ma zulumi shekara guda saboda ka sai ka saba ma Allah don kana dakon wannan azumi in ka yi shi gafarta ya nuna kana kokarin ka yi ma Allah dabara kuma Allah ya san zuciyar bawa shi fa aka ce imanan wa ihtisaba ka'ida ce zama mai imani yawan wannan aiki mai imani kuwa zai yi tunani da ma Allah ya gara wa innamal muslim mutalab bi aqdi shar'i bi amal al awamir wa ijtinab al nawahi ka'idar farko ita ce kai musulmi da zaman to kana aiki da duk umarnin Allah kana kokarin nisantar abubuwan da Allah ya hana وإذا تعرف معصية فعليه المبادرة إلى التوبة النصوح بالإقلاع عنها إذا كان أيكة الليدي سيكي قدقاوة كدين وأن الليدي كان يغفر الله سبحانه وتعالى والتعصب على على على ما وقع منه وعقد العزم بعدم العودة إليها إذا ما كان قلت نير فذاك ساكت مع الله فهذه مع ما يحصل للمسلم من الخير da aika cewar akwai alkhairi da kake samu ta wajen ibada misalin su tun daga alwala zuwa ga sallah wani idan kayi alwala ana gafarta ma laifi idan kayi sallah ana gafarta ma laifi fi'ilun hasana ce duk sa'ilin da kai wani abu mai kyau sai a gafarta maka laifi inda hasana ce inna al-hasanat yuzhibna sayyi'ati duk da sa'ilin da kai wani aiki mai kyau dalilin sa Allah subhanahu wa ta'ala yana la'akari da ayyukan naka da kai masu kyau ya goge maka takur sayyi'ati yani wa tukfiruha idan tunibal kaba'ir kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa in ko masu tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wadannan abubuwan guda biyu a cika musulmai ne waɗanda ya kamata mu kula da su na farko duk sa idan da mu yi wani aikin ibada ya zama to mun yi aikin ibada nan da imani sannan muna fatan mu samu lada muna fatan mu samu lada idan ka yi wannan aiki a fatan ka samu lada to za ka samu lada Allah subhanahu wa ta'ala na biyu su ne, gafaran da ake yi bai tsaya ga kananan laifi ba idan mutum ya ci gaba da ayyuka masu kyau Allah yana gafarta masa hatta manyan zunubai hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha an karbo hadisin da aisha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كما الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يجيبه مسنشبه ابن حجر يتي أي العشر الأخير من رمضان wato tana nufin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan idan sun shigo wannan wannan sadara ai al-ashru al-akhir min ramadan a asalin hadisin da magana ibn hajar wato ibn hajar ne yake yake yake fassara maganar aisha Allah ya fara mace shadda li izarahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tamki farjalansa wa ahya laylahu ya raya taransa wa aika wa ahlahu ya farkar da iyalansa mutafakun alaihi dan kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun shigo فأنا صلى الله عليه وسلم ينا كنكي فرجلنسا يرى يتالي ثم يفرقك يا سيدوما فحاش فحاية ودنن وتوزارك ودقوم متفق عليه الشيطان يلا صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان بصحيح مسلم كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان الإمام مسلم رواية عائشة الله كان مترداء فتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر مضى الله يتسن شيء إذا كان يقوم سنشبه لك شهر رمضان أحيا الليلة سيرا يدري وأيقظ أهله يفرك إيالته وجد يداجي وشد النئذره kuma ya san cikar kamfe farjalarsa kaga an samu Wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagewa shine abin hadisin gaba ɗaya yake karantar ba idan kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagewa ta wajen ibada فالإمام النووي أنا شرح حديث شرح صحيح مسلم جزء إلى تقل شافية 70 تارة yake malamai sun samu sabanin fahimta game da cewar aisha shaddal mizara annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamce farjalansa yatto kila huwa al-ijtihad fi al-ibadat ziyadatan ala adati fi ghayri akwai masu da suke cewa abin da ake nufi da annabi yana kamce farjalansa wato yana kagewa ta wajen ibada kagewar da baya yin irin irinsa a wani wata sabanin ramadan tashbiru fil ibada zage damtsi ta wajen ibada domin da larabci akan ce shaddatu li hadhihi al-amr bi ibari wato tashammartu lahu wa tafarratu idan mutum ya dage ya zage damtsi wajen aikata wani abu akan yi amfani da wannan kalma وقيل هو كناية عن اعتقاد النساء بالاشتغال في العبادات wasu malaman suna cewa abin da aisha take nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nisantar mata yana nisantar tarawa da mace saboda shagalta da ibada sai al-imam an-nawawi yace fa fi hadha al-hadith annahu yusahabu an yuzar fil ibadat fil ashr al-awaqir min ramadan wannan hadisin na aisha yana faɗaitar da mu a ƙara ta wajen ayyukan ibada idan kwanaki goma na ƙarshen ramadan ke shigo domin abin da aisha ta ce ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagewa ta wajen ibada a kwanaki goma na ƙarshen ramadan dagewar da baya yin baya yin a wani wani wata wasu hibabu ya ilayali bil ibada mustahabi ne ya zamanto musulmi ya raya waɗannan kwanaki goma na ƙarshen ramadan jaran akwai kuma wani hadisin da Aisha take cewa kana rasulullahi yajtahidu fil ashr a awakhir ma la yajtahidu fi ghairi wanda shi ma hadisin yana sahihu muslim kitab al i'tikaf bab al ijtihad fil ashr al awakhir min shahr ramadan yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dagewa a kwanaki goma na ƙarshen ramadan dagewar ta baya yin irin ta wani wata ya nuna kwanaki goma suna na ƙarshen ramadan suna da tsanana mai yawa a na gaba wa an ha kuma an karbo hadisin da ita aisha allah ya kara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam كان يعتكف العشر الأواخر لرمضان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كينا اعتكاف a kwanaki goma na ƙarshen ramadan hatta ta wafahu Allah har dai Allah ya anshi razu kusan kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikita sun ma'ata kafa azwajuhu min hadi sannan matansa sun yi itikafi a bayan rasuwar shi mutafakun alaihi رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتكاف حديث ينا صحيح البخاري yana babu al-i'tikaf fil ashr al-awakhir kuma sahih muslim kitab al-i'tikaf babu i'tikaf fil ashr al-awakhir min ramadan kaga wannan shi ya fara magana akan i'tikaf wadannan hadisi suna nuna falalan raya daren ramadan kamar hadisi na farko kenan daren ramadan gaba ɗaya ba ma kwanaki goma na ƙarshen ramadan ba ana so musulmi ya raya shi ya tashi da ibada shi ma kuma akwai fadala kowane dare na ramadan idan ka raya shi matukar kana da imani da kuma fatan ka samu lada a dalilin haka Allah zai gafarta maka zunubin sannan ya matso kwanaki goma na ƙarshen ramadan annabi yana dagewa da ibada ba tare da an shiga itikaf ba misali kaga mataki na gaba ba dare na ramadan kadai ba dare na kwanaki goma na ƙarshen ramadan su kuma muhimmancin su ya fi sauran tarurruka na rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagewa ta wajen ibada sai ya kawo makura makurar ita ce an shiga itikaf kaga ya dauko bayanin sa da kadan da kadan har ya har ya iso inda yake da ya nuna wata rabban wata ne gaba ɗaya sa da alharka. in ka raya daren sa kowanne dare kana samun lada musamman a ce kwanaki goma na ƙarshen ramadan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya yi kama da hadisin aisha shi ma hadisin mustafa bin alai yana sahihul bukhari kitabu itikaf da kuma sahih muslim yana kitabu itikaf babu fi ashir al-awaqir min ramadan abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashir al-awaqir min ramadan إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ينا اعتكاف أفانكي قوم نكر شنوة رمضان كما رأينا عائشة تفضل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حديثا لم تكن متفق عليها لكن الاعتكاف annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a kwanaki goma na ramadan aisha Allah ya kara masa yarda tana cewa hatta tawaffahu Allah har dai Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi bayan manzon Allah ya rasu matansa sun itikafi a bayan rasulai shi lakin da al'itikaf ya kama tarihi daban-daban na makabobi saboda la'akari da sharuɗa da kowace mazhaba take da shi game da itikaf amma fassarar al-itikaf wanda ya tattaro dukkan fassarar da wani malami ya yi a kowace mazhaba ita ce fassarar da ibn hajjare a cikin fasul bari saboda ya kawo fassarori sannan wato ya dunkula bayani akai yana cewa fa yu'khadhu ah, fa min al-hadith wannan hadisin yana da wata fa'idar da ake ɗauka game da abin da ake nufi da al'itikaf wanda shi ne alhabsu wal nuksu wal luzum asalinsa a larabci mutum ya tsare kansa a wani guri shi ake ce ma al'itikaf mutum ya zauna a wani guri ana ce masa al'itikaf ko ko mutum ya lizinci wuri ya lizinci wuri wanda ba zai bar gurin ba ya zauna a wurin shi ake nufi da al-luzum asalin sa larabci yace wa fi shar'i amma ta sashin mafara yadda shari'a ta bayyana abin da ake nufi da al-itikafi ta la'akari da ayoyi da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam al-muktu fil mutum ya zauna a masallaci min shakhsin maksus sifatin maksusa mutum ne ayyanan ne ya zauna a masallaci sannan zaman da zai a masallaci ba kowane irin zama bane akwai kifa da aka kebace wanda shi ake ce masu itika don itika ba wai ka zauna masallaci kadai bane ya zaman to zaman naka don ibada kasancewar zaman a masallaci shi sa ake karanta itika idan mutum ya zauna a ɗakinsa ba a cewa wani ya yi itika wanda akwai dalilai kamar da ya kawo cikin wannan babin a takaice al'itikaf wato shine ibada a cikin masallaci ibadar kuma tana da sifa keɓantacciya wannan hadisin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugun maram yana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa itika suna ce ingantacciya ga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga abin da Aisha ta faɗa النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر النبي صلى الله عليه وسلم ينا يقيت هذه اقالتي قوم ذكر شهر رمضان حتى عبد الله بن عمر فيما يعتبر ترد ان صحابين كما راى عائشه ما ترمز عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم ينا يقيت هذه حريه الدنيا matansa su ma sun yi itikafi a bayan rasuwan shi kaga an samu tabbaci daga bakin sahabbai lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi sai kuma cikin alqur'ani akwai ayoyi misali suratul baqara aya ta da bakwai wala tubashiruhunna wa antum aaqifuna fil masajid kada ku yi kada ku yi jima'i da mata alhali kuna itikafi a masallatai هذا القرآن يتبطر لإتكاف إبادتي الشيء إن تلتجي أرما يقاوة المنى إذن أنا إتكافي تفاب جمالي فسورة البقرة آية تقريد إشرين شير الله إن أباد الأباد النبي إبراهيم عليه السلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تسر بيتي للطائف والعاصفين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم يعني أمرنا mun yi umarni ga annabi ibrahim da annabi isma'il a lokacin da suka gina ka'aba Allah ya yi musu umarni an tasira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud ku tsarkake min wannan ɗaki nawa saboda masu tawafi saboda masu isu tafi saboda masu ruku'i suna su sujuda wato masu sallah a tsarkake ka'aba saboda waɗanda ke zuwa tawafi tawafi ibada ne saboda waɗanda ke itikafi a masallacin harami saboda waɗanda suke zuwa su yi nafila a masallacin harami wanda dukkan su ibadu ne da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi yasa ma malamai suke cewa itikafi ba ta fara daga zamanin manzon Allah ba tun kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai al-itikaf saboda wannan umarni da Allah ya ma annabi Ibrahim alaihi salam fa saratul itikaf shari'a qadima don haka itikafi shari'a ce da gaskiya sun zamanin manzanni na farko kamar yadda ibn al-mulaqi ne hada cikin al-ilan bi qawaid umtat al-ahkam yana magana akan akan al-itikaf ya kawo misalai ga ayoyin al-qur'ani yana mujallad na biyar shafin da da 327 kamar misali maryam maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam Allah mu ya ba da labarin ka سورة مريم آية تكون شابقي اتخذت من دونهم حجابا مريم تارك شامكي ربا تدى متاني منين شامكي سورة آل إمران آية 37 كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا حتى إذا النبي زكريا ya shigo wurin maryam sai ya tarar da ga abinci tare da ita a ina ne yake tarasuwa al-mihrab al-mihrab idan ya shigo al-mihrab ya tarar da abinci tare da maryam kalmar ta al-mihrab tana nufin wurin ibada wanda shi ne abinda malamai suke magana a kai inda in ka dubi lisanul arab na ibn manzur mujallar na shafin 375 ana cewa kalma ta al-hirab mafajiduhum allati kanu yajlisuna fiha masallatai da banu isra'ila suke zama a ciki kafin bayyanar manzon Allah masallatan su wuraren ibada su ake nufi da al-mihrab kaga ya nuna annabi zakariya alaihi salam in ya shigo wurin maryam a ina maryam take zaune a cikin masallaci shine al-mihrab wajada inda rizqa yana tarar da abinci tare da ita maryam alaihi salam wanda yana nuna cewa itikafi take yi a masallaci kamar yadda ibn taymiya ya faɗa yana da littafin da ake kira sharhu شرح الأمة الفقهي هنا جزء النبي شاف من قريبا كده 40 دقيقة لأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جعلت جعلت مقررة له ita maryam dama can Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a lokacin da mahaifiyarta ta samu cikinta ta yi ma Allah alkawari istalacin da aka yi mura lokacin da matan imran take cewa rabbi inni ah, nazartu laka ma fi batni ya Allah na yi alwashi wannan ciki da na samu na maka alwashi duk abin da na haifa to na kebance shi domin ibadar masallaci wanda kalma ta muharraran da ta zo cikin wannan aya tana nuna wato ta yi alwashi da Allah subhanahu wa ta'ala shi da duk ta haifa ya zama ya killace kansa in ma namiji in ma mace dan isa ga masallaci don zama tana bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an hana irin wannan alwashi manzo Allah ya hana akwai hadisi mutafakun alaihi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa ala ibni adama nazrun fi ma la yamliku abinda duk baka mallaki shi ba ka da ikon yin alwashi a kansa amma a zamanin da ibada ce ingantacciya wannan dalilin yasa ibn taymiya yake cewa annaha ju'ilat muharrara lahu aw kanat muqima bil masjid al aqsa fil mihrab maryam tana zama cikin masallaci a masallacin qudus wa annaha in sabadat min ahliha makana sharqiyya fattaqadat min dunihim bijaba ibn taymiya yake wa hadha i'tikafun fil masjid itikafi maryam take yi a cikin masallaci wa ihtijabun fihi ta zama ta yi shamaki a cikin masallacin ta killace wani guri ta killace wani guri wannan shi ne abin da Allah ke cewa fasaka ta da din hijaban Maryam ta yi wani shamaki da ya raba ta da sauran mutanen da ke cikin masallacin masallacin kudu wa kaga ya nuna cewa a zamanin annabi Isa alaihi salam wato tun daga zamanin annabi Ibrahim har sai kawo ga zamanin annabi Zakariya ana itikafi don haka itikadi ya tabbata shari'a ce ingantacciya bare kuma ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya tabbatar da wannan ibada ce kuma sun ma da sunna sun yi ittifaki akan haka wanda akwai littafi da yawa wadanda suke bayyana kai kamar misali al-Imam an-Nawawi ya tabbatar da wannan ijma'i da cikin littafin sa al-Majmu' yana musallal shi shafin 404 Ibn Qudamah cikin al-Mughni mujallar na wani shafi na ɗari hudu da hamsin da shida ibn taymiya kamar yadda bayani ya zo sharhul umda yana mujallar na shafin ɗari bakwai da goma sha ɗaya babu ko shakka itikafi sunna ce ingantacciya shari'a ce da ta daɗe wajen manzannin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ibada ce da take ga falala amma ta fashin hukunci ta fashin hukunci mutum zai ɗauka kamar ittifaqi tana samun hukunci na wajibi saboda wasu lafuzza da suka zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bayani da Aisha ta yi bar misali hadisin da muka karanta النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله النبي صلى الله عليه وسلم a kwanaki goma na لك شهر har Allah ya karɓi ورنسا wannan kalmar na Aisha. har Allah ya karɓi ran sai ka ɗauka ko itikafi ya zama wajibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bari har dai Allah ya karɓi ran sa da Aisha ta faɗa amma duk haka malaman sunna sun ya kan cewa itikafi ba farin ba wuce har ma imam Ahmad bin Hanbal yana faɗa kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin fasul Bari yana sharhin hadisin nan na Aisha الإمام أحمد بن حنبل يقول لا أعلم عن أحد من العلماء اختلافا أنه مسنون باب والمالمي أيا كراتونا يجي الإمام أحمد أيا كراتونا من كرنت عند والمالمي يجي إيتكافي da sunna bace faɗin lafi babu inda daga yana fuskul bari wa sunan hutu shafi na 272 don haka itikafi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وهكذا ما رمي kusan duk malaman da مكان أكن الإشتكار سنة suna tabbatar da شتاء النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam koy ibn al munzir kitabul ijma' shati na sun dalku ya ce ajma'u ala anna al i'tikaf sunna sunnatan la yajib ala an-nas fardan illa an yujibahu al-mar'u ala nafsihi nadran ayati wa ala ba da sunna sun itikafi akan cewa tarika su ta daidaita akan cewa al-i'tikaf sunna ce ba farilla ba ce mutane sai dai idan mutum ne ya wajen samun kansa ta wace hanya ya yi ma Allah alƙawari in ka biya min bukata kaza zan yi itikafi ya dora wa kansa akwai hadisin Aisha mai kara mata yarda mutafakun alai a hadisin yana sahihu bukari. man nazara an yuti Allah wal yuti'hu wa man nazara an ya ya'siyahu fala ya'si idan mutum ya yi alwashi zai ma Allah biyayya to wajibi ne ya yi masa biyayya don kayi alkawari ma Allah za ka yi itikaf to itikaf ya zama farilla a kanka ibn kusana cikin al-mughni a mujallar al shafin ɗari hudu da da shida shi ma ya tabbatar da haka al-imam an-nawawi cikin litafin al-majmu' a mujallar al shafin ɗari hudu da saba'in shi ma ya tabbatar da babu sabanin fahimta tsakanin malamai akan cewa a sunna ne yake amma al فالاعتكاف سنة في الإجماع تفاشي حكمشي شيء اعتكاف سنة أما لو سنة اعتكاف أكاهكا ولا يجب إلا بالنظر في بالإجماع اعتكافي حياة ما قلنا إذا مسيحا يمكسر القوري sai zama dole ya cika ma Allah alƙawarin shi mata wa yustahabbu al-iktaru ko da yake ita kafi ba farilla bane ya kamata mutum ya yawaita يتأكد استحباب العشر الأواخر من شهر رمضان كما مهمة اعتكافي ينا تتشرفي إذا كان يقوم من شهر رمضان saboda wannan kalmar na Aisha Allah ya kara mata yarda da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi har dai zuwa rasuwansa saboda haka yasa malamai suke cewa itikafin Annabi sallallahu alaihi wasallam akasari a wata Ramadan ne sannan akasari a kwanaki goma na ƙarshen ramadan ne da aka fasawa ba don haka ya samu muhimmancin itikafi a kwanaki goma ƙarshen ramadan ya fi ƙarfi a kan yin itikafi a wani lokaci akwai hadisin da abdullahi bin sayyidina umar yake tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناي القولي مع الله أما فكون أزعم الجاهلية ناي مع الله القولي زي اجتكافي نجري حياة أما صلى الله الكعبة شيني المسجد الحرام ina tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam tun da alkawarin tun a zamanin jahiliya akai shin zan cika wannan alkawari sai a nan sallallahu alaihi wa sallam yace aw fi jinnat kushika ka kika alƙawarin da kuma Allah subhanahu wa ta'ala hadisi yana sahih al-bukhari babu idza nazara aw halafa Allah ya yusallima insana fi jahiliyya thumma aslam yana kuma cikin babu itikaf bayyin al-imam al-bukhari ya yi babu akai me hukuncin mutumin da ya yi itikafi na dare kawai an jahiliyya sunan babin ke mutum ya yi itikaf na dare daya ba yini misali ka shiga kafin rana ta faɗi ka ji ko bayan sallar su ba shin ya yi ko bai yi ba sai kawo hadisin sayyid na umar sai na umar ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a zamanin jahiliya na yi Allah alkawari zan yi itikafi na dare daya a masallacin ka'aba to yanzu gashi musulunci ya zo shin in cika wannan alkawari da nema Allah subhanahu wata'ala sai maza Allah ya ce masa aufi bi nazari shi ka cika alwashin da kai ma Allah wanda ya nuna cewa shari'a ta tabbatar da itikafi kuma larabawa suna yin sa tun a jahiliya tun a jahiliya suna yin sa a masallacin Ka'aba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika alkawarin da kai ma Allah saboda alkawarin bai saba ma shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ba a dai a ce alkawarin da aka yi din ya saba ma shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam da karka cika wannan alkawarin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ka cika alkawarin da kai ma Allah na itikafi na dare daya wannan hadisi sai yayi attack na duk wata fahimta da take takaita lokacin itikafi kamar da ibn hajar ya faɗa a shafin wannan hadisi cikin fasul bani mujallal na shafin ɗari biyu da saba'in da hudu ibn hajar yake fadalla ala annahu lam yarid ala nazari shay'an wa anna al-i'tikaf la sawma fihi wa annahu la yushtaratu lahu ahadun mu'ayyan sai na kuma yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi ma Allah alƙawari zan yi itikafi na dare daya manzon Allah yake je ka cika ma Allah alƙawari to kaga idan za a yi itikafi na dare daya kaga ya nuna ba a yi azumi ba kenan to idan malami ya ce dole sai an yi azumi kafin itikafi ya inganta kaga wannan fatawa tana karo da hukuncin da manzon Allah ya masa yana kuma da dai a ce ba a yin itikafi sai tare da azumi babu shakka da manzon Allah da ja a haba a jahiliya ne kai alƙawarin za ka yi itikafin dare daya yanzu tun da musulunci ya zo sai ka hada da azumin yini guda sai ka wuni kana azumi sannan sai ka kwana a masallaci to kaga an samu azumi ya su da itika to itikafin ka ya inganta manzo Allah bai faɗa ba yake auki bi nazarika yake cika alƙawarin da kai Allah ya nuna cewar azumi a itika ba ku da alaka alaka ta cewar sharadi ne kafin itikafin mutum ya inganta shine abin da Ibn Hajar yake faɗa la yushtaratu lahu haddun mu'ayyan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa a'a itikafin ka na rabin kwana guda ne tun da kai kai kawai za a yi kai ma Allah alƙawari za ka kwana a masallaci to sai kuma ka wune a masallaci an samu 24 hours sannan itikafin ka zai inganta manzo Allah bai ce haka ba saboda haka ashe itikafi na farko bai da sharaɗin duk da da azumi za a yi na biyu itikafi bayi da sharaɗin lokaci da aka ayyana na tsawon yin saboda haka ce shi ibn hajar yake wa bishira ta siyan kala ibn umar wa ibn abbas amma hatta cikin sahabbai akwai sabanin fahimta da aka samu misali abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas kamar yadda hadisi ya zo cikin al-musannaf al-hafiz abdurrazzaq isnad sahih وعن عائشة نحوه an samu sahabbai waɗanda suke ganin kitabi baya inganta sai an haɗa shira abu kamar Abdullah bin Umar kamar Abdullah bin Abbas kamar Aisha wannan dalilin ya sa al-Imam Malik da kuma wannan fahimta al-Imam Al-Auza'i al-Imam Abu Hanifa amma kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa babu sharadi ga lahi azumi kafin itikafi ya inganta babu sharafi saboda in ka ce kamar yadda malakiya saboda haka isa da yawa muka sani da cewa babu itikafi sai an hada da azumi saboda masabar al-imamu malik ina kafa hujja da wannan aya da muka karanta ta suratul baqara aya ta 125 summa atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid aya hada suka Allah subhanahu wata'ala ya ce ku cika azumi zuwa dare kuma kar ku yi jima'i da mata alhali kuna aiki tare ka azumi da aiki tafi sun zo a haɗe a aya guda sai malamai suka ce a'a laisa fiha ma yadullu ala talazunihima ko da yake bayanin su ya zo a aya guda ta inda ya nuna cewa sharadi ne sai da azumi kafin itikafi yake inganta wa illa da kana lafama illa bil itikaf na aka ce suna haɗe. ya zama na ramadan gaba ɗayan sa dole kai itikafi shi ma azumin zai inganta ba ta hana shi da ita wala qa'ila bi shi babu wani malamin da yake dole ta yi haka saboda haka itikafi da azumi wato ba sa haduwa a matsayin sharadi ba sa haduwa a matsayin sharadi kaga baka cewa ga yawan kwanaki da ya zama dole sai an yi na itikafi babu hujja a kai babu hujja a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi cikin kitabul majmu' yana mujallar shi da shafin ɗari biyar da goma sha hudu ya ce matsaloli waɗanda da yawa aka ɗora ma itikafi babu hujja a kansu misali a ƙallon itika menene mafi ƙarancin itikafi lokacin itikafi ne mafi ƙarancin sa ba za ka samu hujja daga annabi sallallahu alaihi sallam akan cewa itikafi idan ya kasa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da inganta babu hujja قال الإمام النووي كيف الصحيح الذي قطع به الجمهور أجل أكثر ما لما سنة ستفوق كان ثم فهمت إذا كنت إن قلت أنه يشترط لبس في المسجد أجل إذا ما شاهد فوشي لكثونا على الثلاثة وأنه يجوز الكثير منه والقليل kaga dai a masallacin baka dade ba a awa ce ne kai a masallaci da niyyar itikafi Allah ya karba saboda haka sai sai ya nuna maka cewa mun dade muna hasarar tsadar ciki masu yawa idan ana zaune a da mutum idan ba shi da aiki kawai sai ya kama gudu a gari kuma ya tafi gona idan ba ka da wani aiki sai kai wa Allah niyyar ka zama masallaci ka zauna ko da na awa biyu ne kai yi itikafi kuma Allah ya rubuta lada wanda shi ne abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam babu hujja da ta nuna ga mafi yawansa babu hujja da ta nuna ga mafi karancin babu ita duk wanda yake akwai hujja to aiki ya tsare musamman ma hadisin sunna umar din nan wanda malamai su kafa hujja da shi akan da dai a ce itikafi yana da mafi karancin lokaci babu shakka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi magana a wanda shi ne ake kira jiwarul masjid wanda za mu zo magana a kansa cikin wannan babi din insha Allah wasu malamai da kiransa makwabtakar masallaci wanda shi ne dai sunan ce, ya zo da lafazin al'itika ya kuma zo da wasu lafuzza hadisi na gaba an وعنها أن تقوم حديث لك إتدي ya الله يقرأ مسيرة رضي الله عنها قالت kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza arada an ya'takifa idan ya yi nufin itikafi na Ramadan kenan na kwanaki goma karshen Ramadan kamar yadda ta bada labari ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin zai itikafi na waɗannan kwanaki sallar fajr a farko zai sallar asubai ثم اقتنع مرتكفه ثم يجب وجهه إيه؟ حسن متفق عليه حديث هنا صحيح البخاري كتاب الاعتكاف باب اعتكاف النساء وكما صحيح مسلم كتاب الاعتكاف باب متى يدخل من اراد الاعتكاف بمرتكفه لفظ يروج في قلوب المرام لفظ الامام مسلم حسن الحديث ينبغي يروج كريستيان صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينف زي اعتكافي صلى الفجر تفرق زي صلى الصباح ثم دخل مرتكفه سنة يشعر اعتكافه وأنه وإنه أمر بسبائه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رياك زوجها شربك da ake kafa masa a masallacin abin da ake ware a killace a kawo wani kyalle a killace wannan Allah zai zauna har ya gama ihi zaki lokacin da aka kafa masa wannan yar bukka din aradal itikafa fil ashr al awakhir min ramadan yayi nufin zai yi itikafi na kwanaki goma na karshen ramadan ya sa an kafa masa wannan yar bukka a cikin masallaci fa amara zainabu bi tibaiha fa duriba zainab matarsa ita ma duk ce a buga mata nata bukla wa amara kai rahamin azwajin nabi sai mata annabi daya bayan ɗaya ita ma tana cewa ita ma a mata ita ma a mata alamma sallar rasulullahi fadira lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar asuba nazara ya duba fa idan ahdiya sai ga hukoki nan ta ce a wannan hukokin kuma na waye za ka ce na matanka ne ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi matan matan nasa aljarratu turidna shin kuna son aikin kwarai ne kuna nufin ku samu ladan aikin kwarai fa amara bi ibadihi fa uwi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan bukkan ma da aka kafa masa din a warware ta aka warware nasa bukka din wa taraka al-i'tikaf fi shahr ramadan aisha tace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar i'tikafin da yayi niyyar zai ya bar ya bar wannan i'tikafi din hatta i'tikafa fil ashr al-awwal min shawwal sai da wata ramadan ya wuce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wannan itikafi din a watan shawwal a farkon watan shawwal wato ya fasa itikafi din saboda abin da matan su saboda kowace ta ce a buga na salata buka a gefe sai zama to masallaci ga bukoki nan na matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Aisha ita ma tana da nata Hafsa tana da nata Zainab tana da nata annahunna darabna al-aqdiyata lil itikaf dukkan su suna da bukokin da suka samu gefen masallaci a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sharhi wannan hadisin ibnu hajjar wato a fasul bayan a mujallar na shafin biyu da saba'in da shida wa ka'annahu khashiya an yakuna al-hamidu zakunna ala zalika al-mubahat wa tanawus a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya ga bukoki sai yana ya ga cewar wato gasa ce ta sa suka yi haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga itikafi yana wajen Aisha yana ɗakin Aisha yana kwanan aisha ya shiga ita kuma za ka sauran matan suna gasa kar a ce su masu rufa wannan lada wanda Allah shi wani zira kishi ya tayar da haka matan ya zama to kishi ya sa su kai haka yi sana ala qurbi min kuma da suna fadayin su a nan sallallahu alaihi wasallam a yakhruju al-i'tikaf an mawdu'i idan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin itikafin sa to manufar itikafi zai ta baki kuma da an waye gari ka kuma suna amfani da ita kashi a wata manufa da ka. a kuna bi aisha wa fafa awwala an ce da farko ita aisha a lokacin sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ta kafin a kafa buga mata na ta buka a kafa mata na ta buka hafsa sai ta nemi izinin aisha ta nemi izinin aisha kai ita ma tana son a kafa mata buka saboda ba kwanan ta bari sai Aisha ta bada izini tunda za ta kusanci Annabi sallallahu alaihi wasallam a kwanar Aisha kaga tana da wajibi ne ce ta nemi izinin Aisha to waɗannan biyun duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani amma daga baya كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارث بقية النسوة على ذلك daga baya sai matan ɗaya bayan ɗaya suna zuwa kowace na neman a ba ta dama ta buga na ta buka to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoro fa masjid al-musalli za a waye ni masallaci ya takura wurin da za a yi sallah ma babu أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يسيره الرجال في بيته ذا أو أي غري ما تنسى في السنة عن مسلاتين غاشقة ما تنسى إذا زمن فوق مرجدانسا يا داو مسلاتين ana iya kuma matan gari su ma su ga haka su ce to ga abin da aka yi gidan manzo mu ma za mu sai matan gari duk su zo masallaci kaga masallaci ya kike da bukoki ba wani sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a adena sai ya fasa itikafi din sai bayan ramadan ya wuce ya rama itikafi din a watan shawwal to amma a hakan ibn hajar ya ce wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi don an buga bukka a cikin masallaci don musamman ga mace an al-afdal lin nisa'i alla ya'takibna fil masjid asali mata bai kamata su yi itikafi a cikin masallaci ba amma idan har ya zama suna da hukka sun ke ɓata wannan ba laifi ba ne da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam yani jawaz al-khuruj min al-i'tikaf ba'da dukhul ibn hajar yake kuma ya nuna cewa bayan ka shiga itikafi idan ka shiga itikafi ko wata larura ta jijiro kana da damar ka fata kawai kai ka tafiyar ka domin abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya riga ya shiga itikafi kamar yadda Aisha ta faɗa sai gashi ya fasa وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح sannan bisa la'akari da wannan hadisin na aisha ya nuna cewar lokacin da ya fi dacewa a shiga itikafi shine bayan an yi sallar asuba to wannan shine zahirin hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda zahiri a da hadisin Aisha ya nuna sallallahu alaihi wasallam sai da aka sallar asuba kafin ya shiga itikafi kuma a hadisi ɗaya ba kan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban wanda tana cewa duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai itikafi to bayan sallar asuba ne yi yana don haka yasa malamai kamar su al-imam al-awza'i al'imamu kauri suke ganin ya kamata idan mutum zai shiga kashi ya shiga bayan sallar asuba ne da haka an yi sallar asuba ka zauna a masallaci ba za ka fita ba kuma lokacin da kwanakin da kaji ba su ta kare in kwana ɗaya ne in biyu ne in uku in za ka yi na kwanaki ta a gaba ɗaya idan dai za ka shiga kashi ya kasance bayan sallar asuba sun yi aiki da zahirin hadisin aisha amma mazhabobin nan guda hudu malikiya fiya shafi'iyya da masabata al-imam ahmad suna cewa ya kulu kubaira buruji shan bai kamata ka shiga kafi bayan sabar asuba ba kafin rana ta buya ya kamata ka shiga kafi ya zama an yi sallar magariba da kai a masallaci to ba za ka fita ba sai lokacin da ta gaya sai aka ce musu ya za ku yi da wannan hadisi na Aisha ga abin da Aisha ta faɗa Allah ya kara masa yarda aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ita kafi bayan sallar asuba sai suka yi tawilin hadisin aisha annahu dakala min awwalil layl in ka lura da kalmar da aisha ta faɗa aya nuna cewa annabi ya fara itikafi din a bayan sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara itikafi ne a farkon dare walakin inna ma takalla bi nafsihi fi makan alladhi a'adahu li nafsihi ba'da salati subh amma ya shiga wannan bukar da ya keɓance makansa shine bayan sallar asuba amma shiga itikafi ba lokacin yi niyyar ba wannan hadisin ibn hajar ya kawo shi zai tabbatar da cewa itikafi ba ta inganta ibada ta itikafi ba ta inganta sai a masallaci da lil itikaf ba zai yi ka zauna a gida ka ce kana itikafi ba li'anna nisaa شرع لهن الاحتجاج بالبيوت فلو أن يكن النفي شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ai asali mata a gida su mata a nan sallallahu alaihi wasallam suna cikin gidajen su inda a ce ana iya yin itikafi a cikin gida amma kan annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi a ba dama su kafa bukka a masallacin shi haka ya nuna itikafi ba a yin sa a ko ina sai a masallaci dole ne ya zama to a masallaci za a yi wa fihi shumul ghira yana cewa wannan ya nuna mana hatta gina annabi sallallahu alaihi wasallam an sami kishi kuma kishi yakan yana da aibu da sauransu ya yi magana game da ilimi da aka samu karkashin wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda wa fi anna itikaf dunya wa amma qaba'u qutubu fa ala tariq al-istibar idan aka ce itikafi ba farilla bane amma kuma a hadisin da Aisha ta bada labari riwaya al-Imam Muslim hadisin ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama kwanaki wannan itikafin da yayi niyya na kwanaki goma na ƙarshen Ramadan ya rama su a watan Shawwal ya rama su a farkon watan Shawwal wanda shi ne ya inganta to sai a ce idan da a ce itikafi ba farilla bane ya za a yi manzo Allah ya rama sai malamai suka ce ai ramukan bai nuna cewa dole ba ne sai dai shi hali na annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza amila amalan asbahu shi halin annabi shine duk aikin da yayi to bai fasa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wata ibada to ne ibada ba zai barka ba idan ya kama wata ibada ba zai barka ba haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama waɗannan kwanaki goma kuma wannan dalilin ya sa malamai suke cewa idan ka riƙi wata nafila kamar misali bayan azhar za ka yi nafila kafin la'asar za ka yi nafila sai ta kuma ce ka samu damar yi ba kana da ikon karama wannan nafila saboda kar a samu gici a aikin da kake na ibada wanda shine ainihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ولهذا لم ينكر أن نساءه إيه تكفن معه في شوال babu hujja da ta nuna cewar matan nasa su ma sun rama waɗannan kwanaki na itikadin da da sallallahu alaihi wasallam ya hana su shi ya sa aka ce a shi ramawan musahabi ne inda fahimta ne to da matan nasa su ma sun rama waɗannan kwanaki goma ne da ba su samu zamani ba da itikadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استهب لها أن تجعل لها ما يسرها wannan ya nuna babu laifi don mace ta yi itikafi a masallaci amma ka'ida ne ya zama tana da wuri da ta killace makanta kamar yadda labarin ya zo cikin alkur'ani game da maryam alaihi salam kuma yanda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين kuma ko da za ka yi za ka wata buka a masallaci saboda itikaf to ya zama to ba wurin da zai takura mu sahun sallah ba to abin da hadisi ne kamar da muka ce yake karantar da mu muhimmin abu shine itikafi baya inganta sai a masallaci kuma wannan an samu ijma'i malaman sunna babu wani sabani kan haka bayyowa kai itikafi a wani guri in ba masallaci ba wanda yana cikin al-mughni na ibnu qudama mujallad 14 da yace la na'lamu fi hadha bayna ahli al-ilmi khilafa babu wani sabanin fahimta da muka samu tsakanin magabata tsakanin malaman sunna cikin gada da cewar al'itika ba a yin sa sai a masallaci haka nan al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi tafsirin sa al jami li ahkam al-qur'an ana fassara aya ta 187 na suratul baqara in ka duba karkashin aya wa antum afifuna fil masajid imam al-qurtubi yace babu wani malamin sunna wanda yace za a yi itikafi a wani wuri in ba a cikin masallaci ba haka nan al-imam al-qawi cikin kitab al-majmu' mujallal shi da shafin 483 wa wajhu dalala wa wajhu dalala min al-ayati li-ishtirak al-masjid annahu law sahha al-itikaf fi ghayr al-masjid lam yaquss tahrim al-mubashara bil-itikaf fi al-masjid لأنه لأنها منافية للاعتكاف فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد Allah subhanahu wa ta'ala yake kada ku yi jima'i da mata alhali kuna itikafi a masallatai kaga ya nuna ba a gida ba a masallatai ne saboda inda a gida ne ai Allah bai haramta jima'i da mace a gida ba amma yake kada a jima'i da mata alhali ana itikafi a masallatai saboda haka yasa itikaf baya kasancewa a gida dole ne ya kasance a masallaci inna ma yakunu fil masajid wa idza thabata jawazuhu fil masajid sahha fi kulli masjid nan inda malamai suka samu sabani shine tunda an ce a masallatai ake itikaf wani irin masallaci al-imam an-nawawi yace kalmar da ta zo a cikin al-qur'ani wa antum aqifuna fil masajid saha fi kulli masjid wannan ya nuna kowane masallaci ana iya yin itikafi da dai a ce akwai wani masallaci da aka hana yin itikafi a cikin sa abu shakka da Allah madaukaki zai fara ko manzonsa to akwai hadisi duk da haka sai al-Imam Nawawi ya ce wala yuqbalu takhsisu man khassahu bi ba'dha illa bi wala babu wani hadisi wanda ya ware wani masallaci karara ya ce ban da shi ko ya ware wasu masallatai ya ce su kaɗai za a yi su a ciki wannan abin da alimamu nawawi ya faɗa shine abin da akasarin malaman sunna suka ɗauka kuma hatta saba hatta saba in ka duba al-musannaf kuma ah, ibn abi shayba mujallar na bi shafi na kuma abin abi ba ya kawo bayanai na salaf daban-daban magabata waɗanda suka yi a kan. itikafi ana yin sa a kowane masallaci a sai ka zo farsul bari ibn hajar yayi magana kai yana mujallal na shafin 272 haka nan ibn qudama cikin al-mughni mujallal na shafin 461 littafai da dama sun nuna haka duk da cewa akwai sabanin fahimta shin kowane masallaci ne za ka yi itikafi ko ko akwai masallacin da aka waye amma akasarin malamai suka daukan kowane masallaci ana yi malikiya tana cewa idan itikafin ka kai kai sai an yi sallar juma'a to so da zai a masallacin juma'a za ka yi itikafi saboda ba daidai bane zama ranar juma'a ka bar wurin da kake yi itikafi ka ta sallar juma'a ka dawo kafin ma ka fara yi itikafi kuma sai ka nemi masallacin juma'a ka zauna wannan fahimta ce ta al-Imam Malik rahimahullah wasu malaman na ganin itikafin gaba ɗayan ka ba za a yi ba sai a masallacin juma'a daga Ka'aba masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina da kuma masallacin Qudus wanda akwai magana tana zuwa a ƙarshen wannan babu insha Allah illa dai ka'idar ita ce ba a yin itikafi a ko ina sai a masallaci wani irin masallaci bayani zai tafi ba insha Allah ta'ala yaushe ne ake fara itikafi wanda shine hadisin Aisha yake karantar da mu hadisin aisha allah ya kara masa yarda yana da cewa bayan sallar asuba ake shiga itikafi amma aka akasarin malamai sun ce bayan kafin sallar magariba ya kamata a shiga itikafi wannan sabani haka ya gangaro har zuwa yau wanda in ka dubi fatawar latina a mujallar na goma sha biyu da goma sha biyu malaman suna da wannan fahimta eh, eh, bada wa itika wa yabda itika ba da يوم يكون بعد wani الفجر ونهايته غروب shams? idan kana son za ka yi tashi na rana daya na yini guda to ya kasance eh, kafin a yi sallar asuba kana masallaci idan an gama sallar asuba sai ka zauna a wani masallaci bayan rana ta faɗi shi ke na sai ya nuna cewar bayan rana ta faɗi shi ne ƙarshen itikafi wannan babu sabani a kai amma farkon itikafi shin ga sallar shi ne ko kafin sallar magari bayan da muka ce da yawa malamai kamar masabobin nan guda hudu suna ganin su shiga kafin rana ta faɗi shi ne amma akwai waɗanda ke ganin kai ka shiga itikaf bayan sallar asuba saboda aiki da zahirin hadisin aisha jimbal yana da wannan fahimta bayan sallar asuba za ka shiga itikafi yana cikin majmu fatawa ko makala cikin mujallal na goma sha biyar shafin ɗari hudu da arba'in da biyu amma ibn ibn al-usaymi ibn al-usaymi shi kuma yana ganin akasarin malamai abin da suka dauka shi ya dace jumhur ahli ilmi ala anna ibtida' al itika. min laylati inda wa shiri, la min fajr inda wa shirin idan aka ce za ka shiga itika. shin kafin rana ka za ka shiga ko bayan an yi sallar asuba sai ce kafin rana ta faɗi shi ne abin da aka sanin malamai suka dauka wa in kana ba'd ulama zahaba ila an irtifa al-iktisab min hadd al-21 mustaqillan fi hadith Aisha لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم انفرد من الصباح عن الناس وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل ما لم يدرك سوى أشكاء اعتكافي kafin rana ka bayan sallar asuba saboda aiki da zahirin hadisin aisha amma aka akasarin malamai suna cewa a shiga ikita kafin rana ta fadi shi ya fi dace idan aka ce ga hadisin aisha ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ikita bayan an yi sallar asuba sai suka ce a'a wannan hadisin kai tsaye bai nuna cewa annabi ya fara ikitafi bayan sallar asuba ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da niyyar itikaf ya yana masallacin bai shiga dai gurin itikafi bane sai bayan an gama sallar asuba wanda shine zahiri hadisin da Aisha ta karwato yake nuna saboda haka dukulul murtakib lil ashr al awakhir yakunu dukuluhu inda ghurub shams min laylati 21 idan za ka yi wato itikafi na kwanaki goma na karshen ramadan idan aka ce yau 21 yau 20 yau 20 yau 20 ga wata lokacin da rana za ta fada sai ka shiga itika domin ka shiga a daren 21 ne saboda yini yana gaban yini eh, dare yana gaban yini idan aka ce rana ta fada a ranar 20 yinin 20 ga ramadan da zaran rana ta faɗi to an shiga daren da 21 idan aka ce lailatul qadr za ka ba. sai ka ce za ka fara yi tsakani bayan sallar asuba a ranar 21 to ranar 21 daren ya riga ya wuce aka yi sallar asuba sai ka shiga itikafi kuma daren da ake tsammanin a dace da lailatul qadr zama ya wuce ta amma idan ka shiga kafin rana ta faɗi a yinin 20 ga watan Ramadan daren 20 saboda haka magariba ta yi maka a masallaci daren 21 ya same ka kana ta ibada har ka kwana haka wannan dare na 21 ka samu ibada cikin sa idan ma da zai kadir yana wannan daren to ka dace sai ka ce sai bayan sallar asuba ne to ka rasa daren 21 shine abin da ibnu musami ne ke fara وذلك لأن ذلك وقت دخول العشر الأواخر وهذا لا يعارضه حديث عائشة لأن ألفاظه مختلفة لفظ عائشة تكاو بايا من الشوار النبي صلى الله عليه وسلم يا فاري كتاب أبايا صلى الله عليه إلا دي أبنى تشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar asuba sai ya shiga wurin da aka kebe saboda yin itikafin sa fa qawlu ha ta ce wa idza salla al-ghadata dakhala makana qadri'i ta kafa fi idan an yi sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin da aka kebe maka don itikafi wannan bai nuna cewar lokacin ne ya fara itikafin ba shiga wannan wurin ne annabi bai yi ba sai bayan sallar asuba kaga kenan yana iya ɗaukar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana itikafi a masallacin amma ya shiga wannan gurin har ka kefe din shine bai yi ba sai bayan sallar asuba ya anna kaula ha ita kafa ilmu Na haka ce annabi ya yi itikafi a guje wanda ya riga ya wuce wal aslu istimaluhu fi haqiqati amma ta wajen fita daga itikaf malamai suna cewa idan rana ta buya A wato yinin 29 to lokacin mutum ya fita daga ihdai ko kuma yinin talatin idan ya kai ga talatin. ne wannan ya zo cikin fasahar lajina mujallar na goma shafin ɗari hudu da goma shafiya, yana kuma fata wa siyam na ibn al-husayn shafin ɗari biyar da tara kan tafi muddatu itikafi ashiri ramadan shuru bi shamsi akhir yawmin min yaushe ne karshen itikafi na kwanaki goma karshen ramadan yake karewa idan rana ta buya dan rana ta buye lokacin itikafi ya kare ta ka akwai magana kan shin za ka iya kwana masallaci ka wuce idi sai an sauko daga idi ka tafi gida wannan yana daga fahimtar wasu malamai wanda za mu yi magana a kai cikin yadda insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da abin da ku faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana a yi hakuri da tambayar tun bakin yana da saura tana yawa abin da za ka tambaya bayanin sai na gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك